can therefore most confidently assure you we are headed overwhelming victory at the presidential Ina tabbatar muku mun kama hanyar lashe zaben nan da gagarumar nasara don muna da goyon baya a dukkan jihohi da shiyoyin siyasa shida. Kakakin PDP Olisa Metu ke karanta matsayin jam'iyyar ga babban zaben Najeriya. Not only that we will give the opposition a crushing defeat in the original states of Sokoto, Kano, Banda lashe jihohin da dama namu ne Sokoto, Kano, Nasarawa, Ido Rivers, Imo da Kwara, za mu lashe jihohin da adawa ke da ta goma shi. Za mu ma nasara a jihar Lagos. Yawancin waɗannan jihohi da Metu ya lissafo na gwamnonin nan ne biyar da suka kaura zuwa adawa. jin hakan ya sanya shugaban ma'aikatan janar buhari wato kanar hamid ali ya ce a'a su 'yan adawa na apc ne ke da goyon bayan al'umma jam'iyyar apc da kuma dan takaranta janar muhammadu buhari suna kara farin jini da karbuwa a wajen jama'a shi ya yasa kaga jam'iyyu guda sha uku yau suka zo suka bayyana suka ce suna marawa shi dan takarar apc baya kuma shi za su tallata a jam'iyyarsu wannan ya nuna mana cewa jam'iyyar da kuma ɗan takaranta sun sami karbuwa kuma abin yana dada bunƙasa wannan allah da shi ne zai kai mu ga cin zaɓe ran 28 ga watan macin allah na lura ba taɓa samun lokacin da 'yan siyasar adawa ke koma ƙarƙashin inuwa ɗaya ba irin wannan kara yi allah ku taimake ni ku zaɓi wannan jam'iyya wali ya zan gwamna a zaɓi janaton shi kenan ne ku ta shan wuta da jidali tsohon gwamna bafarawa da ya kafa jam'iyyar dpp a zaben 2007 yau yake pdp mai mulki tsundum da yawa shugaba jonathan kamfe sai gashi a gefe guda tsohuwar jam'iyyar tasa ta yi baya a gajenar buhari a matsayin dan takararta na shugaban kasa abubakar atiku yusuf shine sakataren labarun jam'iyyar mun dau janar muhammadu buhari a matsayin dan takarar jam'iyyar dpp wanda za mu mara baya wannan jam'iyyar ta ku ta dade amma ya ake har yanzu kuka kasa tsaye da dan takarar shugaban kasa sai neman na wata jam'iyya a'a akwai da yawa wanda suka zo su nema amma mu cancanta muke dubawa wanda yake kan shugabanci a kasar ma a jam'iyyar pdp ba mu dauke shi ba saboda duba cancanta na janar muhammadu buhari da saboda haka in ka kawo wani wanda ma ba janar muhammadu buhari ba a kowace jam'iyya a yanzu da inda yake din nan babu wani wanda zai iya macin din shi saboda haka mun duba cancanta ne muka bi cancanta a kasar tana buƙatar ceto irin na mutane wanda suka san me suke wanda suka gabata in ka duba kowace ƙasa sun yi fama da irin wannan challenges din kamar america suka duba baya suka ga waya kamata su kawo suka kawo ɗaya daga cikin tsofaffin retired su haka france haka ingila suka kawo winston churchill to saboda haka mu ma yanzu shine muka ga babu kamar janar muhammadu buhari shi yasa muka ga ya kamata mu ɗauke shi gidan da ya zama na bai ɗaya wannan kar bangaren shine 'yan siyasa suke amincewa da sakamakon zaɓe duk yadda ko ya kasance. Nasura da Maili Kaya, mudar Amurka daga Abuja, Najeriya.